kana da shi sai ka ce ya annabi ya fassara yanzu wancan da ya aure mata saba'in da shida a neja ire-iren su kana samun za su ce maka kur'ani ne allah madaukin sarki ya ce fanke ho ma tabalakum kawar abin da ya muku daɗi a ran kuminan nisa sai ce masana biyu biyu a tara da biyu nawa so biyu takwas wa thulatha uku a tara da uku nawa so uku uku a tara da uku shida so uku sha takwas sha takwas ga nawa nawa ishirin da waruba hudu a tara da hudu nawa so takwas takwas a tara takwas nawa sittin da nawa wancan lissafin fa ga da shida ga nawa ga sittin da hudu hada ya zama nawa casa'in da nawa casa'in da takwas fa in khiftum allah ta'adilu fa wahidatan casa'in da tara kenan kun gano wannan da kyau ko ba dole a ci a bi alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai ba wannan kan ba inda ba su yada shi kun gano wannan da kyau ko shi yasa mai wakan gausi tun da da gidajen rediyo suke sawa muka mai da martani ba ƙarjin sun sa ba mun gano wannan da kyau ko suna cewa shazilima ya haihu hambalima ya haihu mali kuma ya haihu su duka ba mai 'ya'yan gausi ba su kai shi yawan 'ya'ya ba ba su kai shi yawan ilimi ba sannan ga tarin asararu inda zamaninka suka yi duka wai da sun bi ka to shine muka maida masu da martani muka ce lalle ba su kai shi yawan 'ya'ya ba dan ba su kai shi yawan mata ba kun gano wannan da kyau ko yanzu waɗannan kaddara su maluku matansu hurhuru ko ne ta haifi goma goma nawa za su haifa arba'in shi kuma wancan mai masaba ɗin ya ce shi mai gidan nasu matan shi ɗari ne ta ce kowace ta haifi ɗaya ɗaya nawa ne in suka haifi bibi fa uku uku fa hurhuru fa in suka haifi goma goma fa kaga ba su kai shi yawan 'ya'ya ba cin da ba su kai shi yawan mata ba sannan ga tarin Shi ne wannan Allah madauki sarki ya samu dace kawai je su ɗibi 'ya'yan mutane kawai zo su ta zina da su wai da tunanin ne bai kwarkwaro ne ba samun kwarkwara sai an yi jihadi irin na musulunci ba a fusata ka kama kashe mutane ka ce ka samu kwarakware ba ba wannan jihadi na musulunci a bisa tsarin musulunci na ke samun kwarkwara jama'a wannan addinin fada an ce wani addini ake daban ba na musulunci ba sai mai shuru amma wallahi kisa ba zai sa mu san gaskiya mu boye ba saboda in ma ka boye kana tsoron kisan ai za ka mutu kuma allah zai sa ka a wuta don ya ce duk wanda ya san gaskiya a bisa harshen annabin shi ya boye sai an mai linzami da shi zuwa gidan wuta to don menene an gaya maka muna tsoron mutuwa ne kai ke tsoronta shi sa haka ke tanin ma wani barazana da ita kuna gano wannan da ke ku abin da wani ke tsoro shi yake mawa wani barazana da wannan allah ya tsare mana imanin mu